السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناتكين أتكين صحيح المسلم akan babin da zai bayani isra'i inda aka hau da shugaban talakai manzon allah sira da aminci tabbata gare shi zuwa isra'i akwai hadisan da muka yi bayana kansu wanda malki bin sa'asa ya yi wanda wani ruwayan yana bukatan akwai kwan baya ciki malamai da cewa na ruwayoyin akwai magana kansu amma manan hadisin auham ya shiga ciki musamman abin da ya shafi wuraren da annabawan suke saman farko ko saman na biyu ya tabbata suna sama amma ayyana wuraren da su annabawan suke to ruwayan malik bin sa'asa'a malamin su yi mangana a kansa ike cewa haddasa muhammad ibn sanna kala haddasa na muhammad ibn abi adi an sa'idin an katada an anas bin malik la'allahu kal an malik ibn sa'asa'a na fata gane yake cewa an malik bin sa rajulun min qaumihi kala kara nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sira da aminci tabbata gare shi ya ce kafin mu zo an ragin min qaumihi baina ana indal bait ya ce manzala ya ce na dakin allah ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin a kai shi kenan na fata an gane eh. shi ce bi makka kasan makka bai na na'im wal yagza ni ba bacci muke yi ba ido kuma ba biyu ba ne ba bacci na tsakanin bacci da a farke na cikin wani halin wanzan laiki fara wannan in samitu ka'ilan manzan ya ce shi naji ya kul ahadu sulasa ahadu salasatin bena rajulain na ga mutane uku a tsakanin mutum na ga mutane uku izi samitu ka'ilan ya kulu na ji mutum ɗaya ina faɗa ahadu salasatin bai na rajulaini a daya daga cikin mutane uku daya ina mangana fa'ucitu shaka zumu fantulika bi shaka tafi da ni bi bitastin min zahabi aka zumun da tasa amma tasa na abin da yake da alaka da gwal ta sami gwal ne fiha min ma'i a cike da ma'i ruwa zamzam ruwan kwana zamzam ne mutane uku suka zo shi ɗaya daga cikinsu shi ke fara fashura hasadiri shi aka sage kirjina ila kaza wa kaza mai rawi bai fassara nan ba a maina gaba daga nan zuwa nan kala katada shi katada ruwayan katada ya ce fa kuntu lillazi ma'i shi na ce wanda nake tare shi ma ma ya ne me ake nufi haka ne kara eh, ma'ana mai rawi yake tambaye kaza kaza ne yana tambaye daga yage zuciyan kaza zuwa me ake nufi haka ya ce asfar batnihi ya ce daga sama zuwa kasan cikinsa fatukurigu kalbi sha ka fito da zuciyata fagusla ma zamzam aka wanke shi da zuciya su ma'o'i da makanahu shi aka mare wurin aka da shi wajen da yake aka da shi wajen da yake shi ya ce summa hushiya bi iman wal hikma aka cika shi da imani da hikma bayan an wanke shi da zanzam aka cika zuciyan imani da hikima shi sa duk halittun duniyan na ba irin irman na babu shi da Allah ya zabe shi zabi a ma'anawi wal hikima kuma da aikace ya fifita shi ya gina shi aikace a nan duniya an zo an nuna matsayinsa da bai da Allah ya bashi aka cire wannan abubuwan da suke zuciyarsa aka wanke zuciyan aka cika zuciyan da iman da hikima a nan duniya ya ci bayan yi wannan su da ucitu abu ya shaka kamu wani dabba ta yukaru alburak al-burak waɗannan da suka zo mu su suke kira wannan daban burak saboda ba san shi a nan duniya ba malakun da suka zo ne suke kiran shi burak shi burak foka himar ya fi girman jaki oduna bagali amma bai kai alfadari ba sakasaki ke yaka hutu inda aksa tarfihi kuwa daya ya daga kafa to ba zai saki kafa ba shi iya wajen gani idonsa shi saki kafa mana ya daga kafa nan ba zai aji kafan ba shi iya gani idonsa shi ta sabo kuma ya tafi saboda saurinsa to inda aksa tarfi fa alaihi shaka dora mun akai duk wannan yake mangana na manzo Allah ina mangana mutane uku da suka zo suka dauke shi ina skanin su suke tafiya da shi sun talakna hatta taina sama duniya muka ji saman duniya fastafta shi suka nemo fastafta jibril malaika jibril ya nema a bude fakila mana haza aka ce waye wannan kar ku manta annan ike cewa baina ma'ana ana indal bait bi makka baina na'im wa zata to anan wasu malamai suke gina cewa ina cikin wannan bacin aka hau da shi sama dalilinsu kenan cewa an hau da shi ne a mafarki a wannan ruwayan tunda ina cikin bacci ne baina na'in wa yakzatan iki fada waɗannan karatun da muke yi yanzu dalili wasu malaman kenan amma muna tafiya za a zo hada karatun baki ɗaya fakila mana haza shi aka ce waye haza bayan an nemi kenan kala jibril shi jibril ya ce kila shi aka ce jibril wanda ya tura ce jibril ne kila wa man ma'ak waye tare da kai kala muhammadun muhammadu ne kil shi aka ce o kad bunsa ilai an aiko shi ne wanne yana nuna cewa suna manzala yana na wajen mala'iku kafin aiko shi kafin ma aiko shi suna manzan Allah yana wajen mala'iku sama kuma nabi ne za a tura shi wannan shi ne girman da Allah ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa mala'ikan jibril ya ce muhammad ne da ya ce muhammad ba su tambayi wani irin muhammad ba shi suka ce e an koshi ne suna da ilimi kenan wannan shi ne manzan laifi kowane irin mahaluki a halittar Allah tsarin da Allah ya masa da girman da Allah ya masa da daukakan da Allah ya masa kubbare waɗannan tarkace mutanen da ba sa jin tsoron Allah suna so su rushe mana ji ne su ringa kwatanta wani waliyan da suka nada su ringa daidai da shi da manzan Allah muna ce Allah ya isa wanda suke su su rushe wannan ajinin su doki mutanen da ba san su ba ba wanda ya san Allah ya harce su a ringa daidaita su da manzan Allah a ringa nuna cewa kamar waliyansu masu fi manzan Allah ana yaudare gyahilai ana yaudare mata ana yaudare yara har yanzu ma sai manzan Allah ba sai an karanta shi ba ana so a dauko wasu mutane da ba san su ba ba wanda ya san su kullum sunan su ne sama fiye da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin ajini ne wani irin dalili ne duba za a hau da shi sama kenan a hau da shi sama kenan aka ce da kila man ma'ar waye ta tare da kai waye ne yake tare da kai ya ce muhammadu ne kagan ba su bincika su je wani irin muhammad ba ne ba su bincika ba shi suka ce kadibu isa ilai an tura shi ne sama kenan ilimin sama sai kinan wannan abu kai wannan fanka ba zai dame ku ba to shi ce eh kara na malakar gibu ya ce na sama ki tambaya jawabin daga mala'ikan jibril ne a zo nan a doki wansu wanda ba sayan su ba a ringa cewa daidai da manzana suke su ma annabawa ne ka ji mutum da hankalinsa ce annabi mu wa wane annabi mu wa wane saboda shi ma daga annabi ya fito ku fita kariya ku ce na naku ne na annabin eh ku ce shi ne aka aiko a huta amma duk ran da kuke da kewaye kewayen wala la zai tambaya ku ku ce wa annabi mu ne kaza annabi mu shine shehu ciki annabi mu ne wanda ku ce to shi annabi ku na amma dai ba shi ne Allah ya tura shi da Qur'ani ba ku a harku ku taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuna fada waliyan ku ku fada amma ku ringa kiyasi da annabi kuna ci mutunci a jinan annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani cigiyani wala wani shehi wala wani wali a hada shi da manzo Allah wannan ƙarya ne kuma ba jini ba ne zandaka ne ba shi da alaka bayan Allah ba su da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a darja Dubai da Allah ya ma manzan Allah Jibril ne yake ce ake tambaye shi fakira man haza waye kai kala Jibril ya ce Jibril ana hau da manzan Allah Isra'i kenan kila wa mamma aka waye tare da kai ashe duk abu sari ne daga Allah kara Muhammad ya ce a nan Muhammad ne yanzu ba tambayi wani Muhammad ba a sun sai suna da labarinsa kenan a sama kila kad bu'is bu'isa ilai an tura shi ne an ko shi ne kaji yakini shi ne annabin shine fiyayyen halitta shine shugaban talakai ba wanda za a hada shi da manzan Allah zaman lafiya kuma duk wanda yake hada da manzan Allah da waliyansa da jagwalgwala a jini Allah yana nan ina kallon sa kuma musulmi ba su yafe masu ba saukar da darge manzan Allah da fada da wasu a hada su da wani waliyin da ka kikiro a ringa kira waliyin fiye da annan Muhammadu Allah yana kallon ka ku ringa hada mata da yara ba wanda yake bakin su she wani daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku she kuna son sa kara nam fakara fafataha lana aka bude kufa wa kala marhaba yace marhaba lalai da zuwa wala na'am almaji lalai da ni'iman zuwa kala fa'ataina ala adam shi muka zo ja adam ne saman farko kenan wasakal hadis biskisatihi shi aka tura hadisin zuwa kissansa har zuwa karshen kissa har zuwa karshen kissa <clears throat> ya nuna cewa kisan na farko ga yadda ruwa ya zo ina cikin shi babbaci ba kuma ba aika zai ke ba wannan ruwayan kenan shi sa talibin ilimi a e kokari na nan zarin ruwayat musulmi duk wajen da kai ce haddasana haddasana ce ha isa ke haddasana haddasana ce ha ilimi ke tara maka ya gaya maka kenan to she ce wa zakar annahu lakiya fi sama a cikin wannan hadisi an takaita ne she ce manzan ya ce she ya hadu a cikin saman nan saniyan sama na biyu isa alaihi salam wa yahya wa fi salisu yusuf ma'ana saman na biyu ya hadu da annabi isa ya hadu da annabi yahya sama na uku ya hadu da yusuf sama na hudu ya hadu da idris sama na biyar ya hadu da harun to waɗannan masaukan saman da ake fada yana kaza inda ruwaya malik bin sa'asa ne akwai hama ciki ikan fada wannan annabi yana kaza kuma akwai sabani a kai sauraka malamai su yi bayan dalla-dalla in ka koma zad ma'ad da tafi burkami ya yi manganganu na ilimi a kan waɗannan ruwa ya tattara su bayan da za a soki buhari da musulun ka zaman lafiya an riga ka da abin da aka yi na tuntube ilimi malamai sun fito da shi kamar rana sun bayyana shi ka yi makara duk an fada dalilin da ya sa aka yi kaza dalilin da ya sa kan wallafa littafi a kai amsa ilmi da adalci da amana aka malamai suke to saboda haka a ce annabi isa da yahaya suna sama na biyu zaka ga wani ruwa kuma sabani haka to wannan wahami ne kuma an fade shi yadda suna nan amma a ce wane shi ke da na biyu wani ke da uku inda ruwaya maliki bin sa'sa ta akwai mangana kansa na fata gane she ce a ah, shi ce sun ma in talakna sha ka tafi da mu aka tafi da mu hatta ta yi na ila sadisa muka je sama na shida fataitu ala musa ya nuna cewa nan musa ina na shida kenan fasalamtu alai shi manzala ce shi na masa salama fakala shi ya ce marhaba lale bi akhi salih dan wana salihi mutum wannabi salih da annabi salih na fatan gane duba irin karramawa da girmamawa da annabawa suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani amma wani a nan wanda a nan Kano da nan na gida ana kai masa ziyara gana kaburinsa da ana kamba mashi shi ka sai mutanen da suke cewa suna so manzo Allah sallallahu lahira ka ga da nan Musa ike cewa marhaba bi akhi salih wa nabi salih ike fada marhaba da manzo Allah sallallahu alaihi in ka ji wannan mutum dangana wani bakin ka gan shi inda kama gawai ana kira mai kano wani tarkace mutum ne amma nan an doke shi wani wali na na zuwa ziyararsa duba kalmomin da ya gaya manzo na sallallahu alaihi ya ce ya fi manzo ibada ya fi shi ibada ya ce mutanen da ya musulunta da su gana sun fi lokacin manzo Allah gima manzo Allah ya fi shi aiki ana kallonsa me mu a kai shi lahira da ya kamata yana faɗa wannan maganan a gama da shi baki wani kangaren haka amma yanzu an mai da shi wani wali wali na makiyan Allah ya ce kuma ya fi manzana ibada ya yi hajji ba iyaka manzana kuma sau da ya faɗa kasati na yana yawo amma saboda kin Allah akwai mutanen mu nan wanda suke da son manzana sun ga kai masa ziyara kai ziyara wannan mugir wannan kafirin wanda yake daidai kansa da manzan Allah ta nishani manzan Allah kuma kushe kuna son manzan Allah kariyan banza kariyan wofi waye ba Kano waye mutum Kano nan waye kana waye me sa ne waye ana kira mai Kano duba abin da yake fara ma manzan Allah kuma daga na ake kai ziyaransa kin Allah yana zuciyan kin Allah yana zuciyan kin Allah yana zuciyan wale su shine su ne annabawa gunsu mutum ya gaya manzo Allah kashi ka kai ziyara gunsa baki mutum ba san shi ba tarkace ifada ba manzo Allah haka kuma kai masa ziyara me yake nufi ne manzo Allah bashi da komisho kaddara kai aji so dubu wai ka maka haji ka sai Allah ne waɗannan ku ta yaudarin al'umma mata ku ta yaudare yara kanana ku ta kada ganga da su ku ce wannan shi na jiji wannan mutum baki mutum wannan fajirin a ce wai shi fada ma manzala kuma na kai masa ziyara na kan wai mai kano kalli manzala ya ce ya fi manzala ake bada kasati na ne na yawo da ya kamata lokacin da yake fara wannan kai shi lahira wai wani wani wani wali shayatin abin ya isa haka a daina taba annabi taba manzan Allah ya ku tashi ku yaki duk makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fada baki yaudarin mata da yara da wawaye da mahukata ya wuce duk fada baki surutu na kariya ne haka ki so annabi ne an gana ɗaya su ta dandanawa an ce kaza ce kaza kaza kaza shirmin banza wofi annabi abun wasa ne za su yi haka ne har a waye girma ba mutane ba sa jin girma abu duba na musa yadda yake fada ma manzana marhaba bi akhi salih bi akhi salih ne shi ke fada ma manzana haka wannan bi nabi ayi a nan musa ne ke fada wannan wani tarkace zo nan gana wai mai kanti i fada ma manzana wai aifi shi kokari kai akwai kasatin da ya ce in suna gaba Allah su suke kusa da Allah fiye da annabawa da ya fara wannan amma nika gara na na ki zuwa gunsa na ce wali ne abin da yake zuciyansu akbar mashaje lahira falamma gyawastuhu yayin da na wuce nan musamman za la sabara baka shekuka fanujiya sha ka kira shi ma yi bukika ma yi ka me yasa nan musa kake kuka kara rabbi haza gula wannan na girme shi ina nufi manzo Allah ke duk wanda ka girme shi zaka ce a guran ba astahu ba aji ka aiko shi bayana amma ya dukul min ummati jannata aksar mimma ya min ummati shi sa mafi yawa za shiga janna fiye da al'ummata na hata hatta na ila samain sabi to wannan magana ba ban da ba wanda yake da al'ummansa da yawa da suka musulunta ya suka yi biya a jini kamar a nan musa yana da jama'a da yawa to amma tashin kiyama rabin al'umma manzala su ne a jannan a nan musa malamai sun ce yana kuka ne rahama kan al'ummansa wani ba samu wani matsayin ba abin mana hasada ba ne ina gan <clears throat> shi ya rigar amma ga da aka zo a bai wanda Allah ya bayar wannan ne na rahama ne amma kuma kudura ya riga wannan Allah ya yanke abu kuma bayan da za a yi hmm. na fatan gane <clears throat> shi ce summa intalakna hatta na ila samai sabi shi muka ji na bakwai fa ala ibrahim shi muka je wajen ibrahim shugaban annabawa kenan wa kare fi ajis ya nuna cewa ajisin sawa ajisin an yanke shi wai na ajisin aka kawo shi na ba asalin ba ne kuna gane zancen an yanke wannan ajisin ba yadda aka dukku a jisun farko a karshe ba ne na fatan gane fataitu allah ibrahim wa kalafi a jishi a jisun ya ce wa haddasa nabiyallah annahu ra'a arba'ata anhar ku gyala nan wurin she ya yanke wani karatu kuma ke na bayan gama ce an ga nabi shi an gani ya ce da ya manzan lahar an dakata da hawa hawan shaka kuma wani ajis kuma aka ɗauko shi an ra'a manzan ya ce ya gan a can sama ya gan abin nan kora mai guda hudu ya min asliha na harani wannan asalinsu suna fita cikin wani kuma ƙoramai guda biyu zahirani wanda suke a bayyane wannan harani batina ne kuma su kuma aboye suke fakutu ya jibir man hazihi ma hazi har wane ne waɗannan karan ya kala amma na harani ne wannan Eh, abin nan eh, abin da ya shafi ƙoraman wanda aboye suke ni fi janna waɗannan suna cika janna wanda ba wanda ke gaisu wannan ya ce na gaisu asalinsu a can sidrat munta waɗannan a cika janna suke wani ran batnan su daga janna na asalinsu fakutu ya jibril a anhar kala amma nahar batnani fa nahran fi janna wa amma zahiran amma akwai kuma wanda mu muke ganshi a kasa shine nahar na nir da furat nir da furat su kuma muna gaisu. amma a ga asalinsa manawi su suna da asalinsa a sama bai ce daga ce shi gangarowa ba saboda munafikai suna dauka wannan karatun suna an ce daga sama yake sokowa ba abin da ake nufi ba ne ya ce ruwa guda biyu ne ruwan farko ya eh, koramai guda biyu ne biyu a boye suke suna jan nan ba mutu ba suna nan biyu kuma muna su a nan asalin su ma na wuyen da asalin ma'ana asala na nufin lokacin ko halittar su ne ga wajen da aka halicci aka soko da su ko ga yadda suke ko ga yadda aka kadara ko yin doma na wuyi ga yadda suke ba na ce da can suke sauka ba ba can suke sauka ba ba shi ke nufi ba bai fada haka ba ce daga can suka gangaro suka yi ba ku rike shi mai kyau saboda shari'a yan shiya da masu ta nan karatu shi a ce to ai in dai can yake sauka to ina ne a ya bincike ya nuna daga eh, saman nan ba wani ruwan da yake sauka in an ce asali abu daban da aka ce asalin sun hadu za a iya yin asali amma ba haduwa suke ba hmm. to wa fa nil wa furat kun sai nil dai da furat a nil shi ne ke eh, a can da furat kasan iraq da kasan misra kun san waɗannan ruwa ne masu albarka wanda ana amfani da su a rayuwa can su marufi ali albait mahmur shaka kain bait mahmur fakutu ya jibir ma haza wannan wannan bait mamun menene shi kala haza bait mamun ya nuna cewa su abuwan da aka hau sama ake yi manzana bai sai su ba cike ke ki tambaye menene wani da shi ba Allah ba ne bai san komai ba shi abin da aka sanar da shi abin da Allah ya so ya sanar da shi ya sanar shi Allah shi ne san komai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya sanar da shi shine abinda Allah ya sanar da shi shine gabin da Allah ya sanar da shi amma su suna nan suna sassa da sanin Allah da manzo Allah ya zama daya suna gan kamar kauna ne a rusha ji na ke shi Allah sunansa Allah shi ya harce komai Qur'ani kuma a cike yake cewa shi kaɗai da ya san gaibi shi ya zabi bayansa ya sanar da su da wanda ya sanar da su a cikin bayansa a gaba shi ne manzana sallah sallallahu sanar da shi abubuwan da bai sanar da kowa ba to amma iyaka cike manzo manzana akwai wuraren da Allah ya sanar da shi amma sanin gaibi mutlakan shi Allah shi harce gaibi ma riyawa cewa manzana sallah sallallahu alaihi komai da komai wannan keta alfarman manzan Allah ne saboda babin da ya zo gina shi ba ne shi bawa ne amma fita shi fiye da kuma wannan ba kauna ba ne ana rushe addini ne da wani saurin daban shi manzala su kaga ya ce ya ce wannan ginin kuma fa da gangane manzala zai tambaya ce ma haza kuma ma hazar bai ya ce wane wannan ginin kuma me shi zama bai sani ba shi malaika gibe ya ce haza bait mamur wannan bait mamur ne ya dukulu kulla mai saba'una alfa malak ya ce malaiku suke shiga malaiku dubu saba'in suke shiga kowane rana eh, labara ke bashi abinda bashi da shi iza haraju minhu lam udu fihi ahar ya ce in wasu sun shiga sun shiga ba wanda kuma ya ce yadkhulu kulla yomi saba'una alfa malaka idza kharaju minhu lam udu fihi akhar ma alaihi na fatan gane ya ce sun fita wayansu kuma da za su koma ma'ana kullum a cike yake ana tura a cikinsa shi ce sun ma'ucitu bin ina aini shaka kan ruwa guda biyu a haduhun a hamur dayan giya ne wal akhir laban daya kuma nono ne fa da alayya shaka bi jirma aka ce in zabi in sha wannan kuma gyarbawa ne faktartu labana shi na zabi laban fakila shaka ce asabta ka samu dacewa wani zabi allah ne kuma ya ci nasara kan wannan na fata an gane Allah ne yi masa wannan matsayin da lokaci da yake asaba Allah bika ummatuka Allah ya sa al'ummanka sun samu dacewa da fitra da imani sun samu sun mafuri da alayya kulla yomi hamsu na sala sha ka faranta mana sallori guda hamsin sun ma zakara kisata ila akhiraji wannan yana yanke maka ajisun ne zai zo koro ko najisi daga farkon har karshe amma istishadin ke koro da wadan najisan wannan da ya yanke a can ya karo shi kuma iyakaci a nan kenan shi ce hadasana muhammad ibn musanna kala hadasana mu'az ibn hisham kala hadasana abi an katada kal hadasana anas ibn malik an malik ibn sa'asa ku gyalan duk wajen da akwai malik ibn sa'asa in an zo wajen maratibu nara matsayin wajen da annabawan suke wani yana aji yana saman farko yana sama na biyu ba sallama wannan ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal fa zakara haushe ya ce ga ruwayan katada daga Anas daga Malik musa sa shi ma kwatankwacin wanda aka yi can nan don ka izina to amma akwai ziyada shi ci fa ucitu bi tasti shi aka zo da tasa min zahabi mutali'an hikma ya cika da hikma wa imana fashukka minan nahari ila marakin batini to wannan lafzin fashukka minan nahari ila marakin batini ya bambanta da wancan ruwaya sai kurwa na macinin shaka sage ciki na zuwa kasa maraka shine kasa fatan cikina kasa nan fatan cikina aka, aka yanke zuwa nan fagusila can ya ce daga kirji na fagusila bi ma zamzam shi aka wanki da ruwan zamzam su mamuli alhikma shaka cika zuciya na imani da hikma can kuma cewa ciro shi aka yi nan kuma ce sage shi aka wanki musulmi yana tattara maka wannan ka gane hikman wanda ya ruwaito cewa an cire shi da wanda ya tattara maka shi ka gan sage shi da aka wanke shi shine ya firin jaye na fata an gane shi doko shi ce hadasana muhammad musanna wa bashar wa ibn bashar kana ibn musanna hadasana muhammad ibn ja'far kala hadasana shuba an katada kala samitu aba aliya يقول حدثني ابن عمي نبيكم بابا dan fafa manzalanku ya zantar mana shine wani ibn abbas saboda hadisi dole a fita da sunan karara kare zakara su sallallahu hina usriya bi ya ce manzan da ya zanta ma yayin da aka masa isra'i a cikin zancen anan za ku fa a cikin zancen saboda yanzu Kale musa adam turuhu ya ce nan musa ina wasafa adam ka annahu mirija shanu ya ce annabi adam ina da sau saboda shi anan musa ike siffanta annabi adam ya ce adam sauwansa kamar mutane a ne a mutane ne masu sau kuma masu girma masu kyau shi shanu a kabila ce na yaman wakala isa shi ya ce annabi isa kuma ja'adun marbu'u mutum ne mai warwaran gashi ko mai warwaran jiki ma'ana gashin da yake azube zuwa iya nan ne ja'ad murabba kuma mutum da yake da fadin jiki mai sawo kuma sakasaki a kenan shi ba mai sawo ba kuma ba gajere ba kuma mai fadin jiki haka shi ne marbu ja'ad kuma gashi ne a sake wanda yake zuwa shi ne kuma ce ja'adu kuma wani sun ce kamamin jiki wa zakar malikan hazinan jahannam shi kuma aka a cika ajisin wa zakara shi ku ce a cika ajisa aka ambata kuma malika hazinan waye ne shugaban mai kula da tauki na jahannam shefara wannan ya ce malikan shi ke kula da hazin jahannam ike kula da abin nan aska na abin nan jahannam ike kula da e, makullan jahannam da zabansa kun san an ce hazin jahannam hazin ba wai yana nufi abin da wajen da ake ajiye abinci ba ne ina nufi abin da yake jahannam da zabansa da komai ina nusa wa zakara dajjal shi kuma cika ji ajisi ya batu zancen dajjal na fatan gane ya fada zancen abin nan mm. abin da yake tafiya ce manzan ya gan da kansa ya gan malik ya gan mala'ikan da yake kula da jahannam shine wa zakara malikan shi ambaci wani mala'ikan da shi ke kula da makullan wutar jahannan shi hazin anan mai kula da makullai da da da da da anzabansa da shine hazin anan tafki jahannan kenan manzan ce ya gan shi sunansa malik an gan shi wa uriya malika arwayan wa uriya malikan akwai ruwan da ce uriya malika amma wannan wa zakara cika ji shi manzan da ya ce ya ga malikun malikun shine waye hazina jahannam wanda yake kula da shanin jahannam wa zakar dajjal shan bace kuma dajjal yadda siffansa yake an nuna masa duk wannan zance isra'ili ake kawo maka ah? eh to ai tsaron shi shine mai kula da makulle da komai tsaron wuta yake kula da su ne mm. yake cewa mm, wa hadathana abd ibn humayd قال أخبرنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن عن kala da hadathana ibn ammi nabiyikum har yanzu jisi ibn abbas ne ina fata an gane she ce ibn abbas ya ce kara rasu sallallahu wa ana yanke maka jisai ne marattu lailata usriya bi ala musa ibn umran kaga an kawo nan an fito da nan musa ibn umran can wucewa aka yi rajulun adam tuwalu ja'adu ka annahu mirja shanu'a ya ce nan musa ya ce da nu annabi adam mai sau ne da in ka gan shi kamar mutan shanu'a mm. ko ina wasafa shi ko ina wasafa siffan kuma shi a nan musa ne manzala ke wasafa siffa a nan musa kenan a nan wurin amma nan da yake cewa kala zakara rasulullah sahina usra bi fakara musa adam tuwaluhu ka annahum ina siffanta siffa nan musa ne manzan da yake siffanta siffa nan musa wani ruwayan kuma a nan musa ya taba haduwa sukan ja da annabi adam shi ya gan shi a ta ta'in shi ake cewa shi ke wasafa a nan musa amma nan musa na ake a nan musa na ake fita adam dan adam ya mutum gininsa tuwalu mai sau ne ka na mai rija shanu'a shi siffa a nan musa ke wasafa mana manzali ke wasafa mana wannan fakala musa na ba nan musa ne ke fara manzali ne ke fara fakala shi kalan ka koma fa'ir koma manzan allah kuna gane karatun ma'anan kala zakara rasul sallallahu alaihi wasallam hina usra bi fa kala wannan kala ba musa ba ne in ka ci kana musa shi na jisi ya ce ya man ka ci fa kala shi kala manzan allah musa adam tuwal alisa ginawansa mai sauni ka annahu mai rigar shanu'a ka gan kamar mutum ne na shanu'a wani mutane ne wanda Allah ya gina su sau kuma eh, shanu a kabila ne da ake jinjina zuwa kakansu na fata na gane karatun shece ibuna ba ya ce kala kala mun koma da ku baya kadan ne don mu dawo ike hmm. cewa haddasa na ibn ammi nabikun can karshe a wannan hadisin abdu ibn humaid kala kara su sallallahu alaihi wasallam maratu lailata usriya bi an hau hauda ni sama ala musa ibn imran na wuce annabi musa to anan manzan laki fada maratu lailata usriya bi ala musa na wuce musa me sifa na musa ke ragin mutum ne adam ginewansa tuwal sau ne a ka ana min rijal shanin ka ganshi gininsa da halittansa kamar mutane ne wanda ake kira mutane shanu'a shanu'a ginannu ne dogwaye masu kyau jiki suna kakansu ne a can kaje zai ikoro maka yadda asalinsu yake sheki cewa kala kana katada ya e cikin ruwayan ya e, sheki cewa e, shi kuma ya ce wara aitu isa shi na ga na isa wa yake fara wannan dubban garin manzala ne na gan isa ibn maryam marbu'an halitta ce a gan shi ba mai sau ba kuma mai kasa ba sakasaki mai fadin mm, shi ne marwa ilahumra obaid ina kankanin raunin fata fari zuwa jajaja haka sibitar ra'as ma'anan gashinsa a zubai ki abin na wuyansa wa uriya malikan shaka nuna mai kula da mala'ikan da yake kula da wuta jahannam aka nuna mun shi wadda jal fi ayati shaka nuna kuma dajjal fi ayati rahunan iyahu aka nuna ayoyin dajjal yanzu na gansu a yanzu falata kun fi miryatin min lika'ihi ya ce an ya fada cikin suratu falata kun fi miryatin min lika'ihi a cikin suratu sagada ma'ana an nuna mana dajjal da ayoyinsa an nuna mushi amma duka waɗannan ga da aka yi saboda dajjal ba a yadda jihar hau sama sifofinsa aka nuna man shi yadda zai yi kuma ya ce ba na shakka kuma yadda abin da ya zo ya ka kala kana kata da ku a wurin ƙuriya malika hazin an nuna wanda yake kula da mai makullai mai kula da jahannam to amma shi da jar sifofi sa aka nuna mun karo ne zo ya ce da kai jan sama ya hadu da dajjar ku gane wannan karatu kala kana kata da ifassirha ana nabiya sallallahu kallakiya musa kata da ruwayansa yana fassara cewa ai manzan lai hadu a nan musa ya fi ila sun hadu a sama na fatan an gane eh ike hmm. cewa haddasa ahmad bin hanbal malamin sa kenan ya fito karara usuraj ibn yunus kala haddasa na hushaim قال أخبرنا داود ابن أبي هند أنا أبي آلية أنا ابن عباس يزدو wayan ibn abbas ne saboda hadisin gida ne sha daddasa maka shahid wuraren da ake so a kafa maka shahid shake daddasa su anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara bi wadi azraq an wuce da shi wani wadi wani kwari na wadi azraq iskan makka da madina ne fakala ayyuwa jihaza shi tambayi sahabi kun sai wannan wannan a wannan wurin kun sai menene shi fakalu haza waji azra suka ce ai sunansa wajin azra haka muka gada muka sani kala shi ce ka anni anzur ila musa ya ce Allah ya nuna mafarki ina kamar na gan annan Musa yayin da yake labbaika zuwa haji habitan minasaniya ya sauka habita kuwa ce fada ya sauka wurin da ake kira saniya na an nuna min annan Musa ina saka kayan harama ina ce labbaika an nuna mushi an bar zance Isra'il kuma kenan an gan shi isra'il amma shi da ke ya sauka habita min saniya walahu jo'aru illallahi tarbiya ya tsoko zai je a yi tarbiya daru a kauna shine daru a yana koma ga ubangisa yana daga muryansa yana koma ana shine jo'aru illallah tarbiya yana ce labbaika allahumma labbaika walahu ju'aru illallah ma'ana yana tadarru ina ina ta koma daga ubangijinka bi tarbiya shine labbaika allahumma labbaika yasa ina sai hajji ina nuna sirrin abubuwan da manzo Allah ya gani annabawa sauran annabawan ne su mata la saniya eh, harshen shi zo wajen da ake kira saniya. na fata an saniya kun san saniya da abin nan hmm. shi kalmatin harshen hanya ne akan duwatsu hanya na kan duwatsu daga kasan sham zuwa kasan majina sha ke kira wani ike kusa da wani kawon da ake kira jufa wajen da aka haddada masu mikati sha ke kira wannan sunan harshen kara ka an zuru ila yunus manzan ya ce ina ga annabi yunus ibn matta alana ka ci hamra ina kan rakuminsa hamra ja'adan alaihi jubbat ina kan ajabbansa min sufi amma na wanda aka saka shi da gashi hittatu na katahu kulbatu ina kan rakuminsa wa huwa yulabi ina ce labbaika alama labbaika ya fuskanci zuwa makka na fata an gane hitama na shi ne zam hitama ne akaran hitam kun sai ito aito ne mm. ina wasu abin da ya gani shi manzala sallallahu alaihi wasallam to shi a nan annabi musa kuma yana ce ka allahumma labbai annabi yunus kuma ya riga ya haura kuminsa ina towa da shi ina kan ajabbansa wani ajabban ga ga akaran abin nan rakuminsa ina nansa kuma yana cewa huwa da yulabbi ina ce labbaika allahumma ka ina fata gane mm. shi ce kare ibn hanbal fi hadisi kala hushaim ya ne lafifan ma'anan hulbatun shi ya canja shi wa lafif ma'anan ya daura abin nan annansa wannan abin nan abin nan ah, ah, igiyan abun hawansa ya daura shi kan annunsa mm. mm. shi ce na zuwa lafifa biman nahal eh, ya ce alana ka ci hamra shi ina kan alana hamra shi a annabi yunus kenan ibn matta na ka ci hamra kuma rakuminsa jajaye ne jadan alai shi kuma yana da jiki mai kama ayya kafatansa ina sa kaya jubba ina sa wannan kaya jubba min sufi wanda aka saka shi da abin nan gashi hitam na kacihi ya ce akara yi igiyan da aka sa ma wannan sheki hitam na kace ulbatun yake ya daddaura annunsa ya daura shi annunsa haka ya rike oho yi labi ina ce labaika ai wani maganan na kolo shi ya ce wa dasan shi ne ce ya ne lafif ya daddaure shi shi ruwayan nasa da ya yarke shi haka shi wa dasana muhammad musanna kala dasana ibn abi adi an dawud an abi aliya an ibn abbas kara sirna ma rasul sallallahu alaihi wasallam baina makka wa madina manzan ce e eh, muna tafiya da manzan yana tafiya da shi ibn abbas ke cewa muna tafiya wanda ba mafarkin ba ne za na gaya ma abinda manzan yake ba sahabinsa labari annabawan da suka taba yin ibada haji maganar isra'il aka shigo kuma da abin da allah ya nuna sauran annabawa manzan lagen su sun dauki ibada wuraren su suna zuwa makka da halin da suke ciki shine manzan yake ba da sahabinsa labari da wuraren da ya gansu ba su so makka ba ba su so maji ba suna tsakanin makka da wajen da suka fito shi ake cewa wuri kaza na ginwa ne wuri kaza na ginwa ne manzana ne ke ba da labari abin da Allah ya nuna masa na saura annaba manzan sama mangana sama an gama ana mangana ne wanda annabawa da Allah manzan Allah ya nuna masa mafarki cewa ga irin ibadan da suke na hajji kafin ma Allah ubangiji a hace manzan abin nan waɗannan sun mutu annabawan sun bar komai amma Allah ya nuna manzo Allah irin ibadan da waɗannan annabawan suka yi kuma ake wasafa irin garin da ya yi in ba ku bambanta karatu za ku shawara ana magana isra'ili manzo Allah ya hau sama sha nuna masa ya hadu da annabawa da komai sha sake nuna masa annabawan yayin da suke tirai suke zuwa hajji ga irin kowane annabi siffan da yake ciki da kayan da yake ciki kuma da wurin da yake ciki an nuna ma manzala shine da an taho daga madina an zo wuri kaza shi manzala ce wannan ita mai sahabai ce wurin wannan wurin wani wuri ne in suka ce wuri kaza ne ce to na gan wani annabi gashi kayan da yake sakawa ga siffan da yake ciki alhali na ce labbaika shi ne karatun ku bambanta ina tuna sabai ne yadda ya hau israi ya gansu a nan ma ya nuna masu yadda siffansu yake kowa ina kuma da ubangijinsa shi zai ce nan musa ya tadar ya yi labbaika kuma ina ina ina shi ne kuka da tsoro Allah da roko Allah da naci ina yi shi na abin da ake so a gaya maku na gani za mu saya nan za mu tashi a dashi musannan eh, Allah ya samu dace bani wannan